wannan zai zama yinin mu na biyu insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi na an waladiyya wasiyatu abul walid al-baji li waladayhi Allah ya ji kan abul walid al-baji rahmatullahi alayhi ya fara mana bayani akan yadda yake jawo hankalin ƴaƴansa guda biyu yake nuna musu asalinsu cewa asalinsu ba asali bane mara kyau sun fito daga tsatso mai albarka domin kakansu Khalaf da 'yan uwansa dukkaninsu mutanen kirki ne abinda aka san su da shi shine nagarta da gyararriyar zuciya da gudun duniya da takatsantsan game da ita da kuma yawan bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala duk da cewa shi halaf nan mutum ne wanda ya kasance mai dukiya amma ƙarshe ma a rayuwarsa ga baki ɗaya ya kubuta daga wannan dukiyar tasa ya koma bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala har ma ya koma abin da yake shine zama a cikin masallaci domin itikafi to shine sai ya ci gaba da cewa ikhwatul mu'allif ya faɗi kakannin ƴaƴansa wato iyayen shi kenan tun daga baban shi khalaf da kuma ƴan uwan babansa su kuma 'ya'yan da yake musu wasiya yake musu nasiha kakanninsu kenan to yanzu kuma zai yi bayani a kan ‘yan uwan shi shi imamu abu walid al da yake ma ‘ya'yansa guda biyu nasiha to zai yi bayani a game da halin ‘yan uwan shi yayyinsa da ƙanninsa su kuma waɗannan yayi nasa da ƙanninsa sun zama a matsayin baffannin waɗannan ‘ya'yan guda biyu kenan da yake musu nasiha to sai yake cewa ثم كان بنو خلفه sannan 'ya'yan babana khalaf sun kasance wato amma kuma aliyun wa amru baffanninku guda biyu aliyu da kuma umar ‘yan uwana kenan wa abu kuma sulaimanu sannan da baban kunni sulaiman domin abul baji sunansa sulaiman wa amma kuma da kuma wasu bafannin naku guda biyu muhammadun wa ibrahimu muhammad da ibrahim sun zama sunan kenan su biyar falam ya kunfi a amalikuma illa mashhurun bil hajji a cikin baffanninku ba a san wani ba face wanda ya shahara bil hajji da yawan aikin hajji yawan aikin hajji na nuna kirkin mutum da san Allah subhanahu wa ta'ala wal jihadi sannan kuma an san 'yan uwan babanku da jihadi abinda aka sansu da shi shine kokarin taimakon addini wasalahi da kuma nagarta hali an sansu da nagarta mutanen kirki ne ba mutanen banza ba wal'afafi sannan an sansu da kamun kai an da kamun kai ba ballagazai ba ne su hatta tuwufiya minhum ala dalika afallahu anna wa anhum har suka zama sun rasu a kan wannan yanayin Allah ya fi mana Allah ya fi musu kun ga nan kamar yadda muka faɗi a majalisun farko jiya daga cikin hanyoyin da za ki bi wajen tarbiyyar 'ya'yanki zama ki karanta musu tarihin gidanku tarihin gidan kuma ya zama mai kyau ki buga musu misali da mahaifiyarki ki buga musu misali da mahaifiyar mahaifinsu ki buga musu misali da mahaifinki ki buga musu misali da mahaifinki mahaifin mai gidanki babansu cewa abin da aka sani game da su mutanen kirki ne bayan Allah ne abin da aka san su da shi shine karatun alkur'ani sadaka yawan yin azumin nafila ba a san su da rigima da makwabta ba ba a san su da cutar da yan uwa ba abin da aka san su da shi shine sada zumunta da kirki da alkhairai to shi ne sai ce wa ka'annani lahiqun bi kamar ni yadda nake muku bayanin nan ni ma fa zan riske su kamar yadda suka rasu to ni ma fa zan rasu wa waridun alaihim kuma ni ma zan gangara inda suka gangara inda suka tafi lahira ni ma fa zan tafi wa yasiru al-amru ilaykuma idan kuma na rasu to al'amari fa zai dawo hannunku za ku zama ku ne manya a cikin zurriyanmu a cikin iyalanmu a cikin danginmu za ku zama ku ne manya saboda haka ne nake bukata a gare ku fala ta'khudha ghayra sabilihim kakku bi hanyar da ba hanyar su ba kakku wata hanyar da ba hanyar su ba hanyar da magabatan ku suka bi to ita nake bukatar ku bi koda ni ma na koma wajen Allah kamar yadda kakanninku iyayena da kuma bakwanninku 'yan uwana suka koma ga Allah subhanahu wataala wala tabba ya ghayra ahwalihim sannan ku yadda ku yi wani hali irin ba irin halinsu ba ku sake ku yadda da wani hali in ba irin nasu ba ku zama mutanen kirki kamar yadda suke mutanen kirki yadda suka kula da hajji ku kula da hajji yadda suka kula da ilimi ku kula da ilimi yadda suka kula da nagarta kuma ku kula da nagarta kar ku yi wasa da hali na gari fa in istata'tum idan kuka gama za ku ƙara kuka ga za ku ƙara hmm? li fusi kuma ne to za ku kasance kanku kuka mashimfiɗa ko tamhadani za ku zama kanku kuke mashimfiɗa domin cin nasara da ci gaba a rayuwa mun gane wala tabniyani wala ha kuma dan kanku kuke gini domin duk mutumin da ya kyautata kan shi ya kyautata mu haka Allah ya ce in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha in kuka kyautata kanku kuka mawa kan kuka kyautata mawa in kuka munana kuma kan kuka munana mawa domin dukkan mutumin da ya kyautata kyautatawa wajen shi za ta dawo kyautatawa mutumin da ya munana kuma shi zai kwashi munin abin da ya aikata ko ya kwasa a duniya kuma ya je kwasa a lahira ko kuma Allah ya tsale shi ya masa talala sai an je lahira sai ya kwashi abin da ya gina so da ka ina muku wasiya ya ku ƴaƴana ku zama mutanen kirki ku daɗa a game da yan abin da kakanninku da bafanninku suka yi in kuka yi haka na fi so in kuma kuka tsaya a iyakar inda suka yi to duka dai ku sani kanku kuke mashimfiɗa domin samun nasara a rayuwar duniya da ta lahira sannan kuma kanku kuke magini domin samun gida mai kyau a duniya kuma ku sami gida mai kyau a lahira wa illa fala tuqassira an halihim in kuka gaza ku kara to ka ku rage fala tuqassira an halihim ku zama kun gaza daga irin halin su kun ga jama'a uku ne ai ko su kara ko su tsaya daidai yadda magabatansu suke na ukun shine ba a so shine mai yiwo ƙasa. su tawaya sai rage to ba a san shi ko dai su ƙara shine aka fi so mai biye masa shine su tsaya daidai inda kakanninsu da bafanninsu suka tsaya ba su rage ba amma ragewa to ba a santa shine wa illa Falatu tuqassira an halihin in kuka gaza ƙarawa to kada ku gaza kaiwa inda suka kai ku tsaya iyaka inda suka tsaya to wannan kamar yadda muka faɗi wani salo ne na tarbiyya idan za ki mai 'ya'yanki tarbiyya ki ba su tarihin magabatansu baka fito daga gidan mutanen banza ba ne. wannan ɗabi'a ba ɗabi'a gidanmu ba ce wance wannan abin da kika zo da shi ba mu saba da shi ba mu san shi ba ba halin a gidanmu ba a taɓa yin irin wannan ba babu wacce ta taɓa aikata irin wannan abin da kike nema ki yi a nan gidan eh? sai ki ɗauko mata tarihin kakarta ki ɗauko mata tarihin kakanta namiji ki bata babbanninta innoninta gwaggwanninta yan uwanki kenan da yan uwan mai gidanki babanta ki ba su labari cewa ki ba ta labari cewa ga halin cewa mutanen kirki masu rai ma a ciki buga musu misali ki buga mata misali da shi ko ko ki buga ma ki buga ma namiji ne ki buga mishi misali da shi to wannan kenan to sai mala abul walid al-baji rahmatullahi alayhi ya ci gaba da cewa awwal wasayil imanu billah wasiya ta farko ku ji wannan wasiya ta farko da mutum zai ma ƴaƴansa su zama masu imani da Allah wasiya ta farko kenan ki tabbatar da ƴaƴanki suna kan aqida sahihiya ingantacciya aqida su zama ba su da matsala da Allah su zama ba su da matsala da ma'aikan Allah manzanninsa da annabawansa su zama ba su da matsala da mala'ikun Allah su zama ba su da matsala da ranar lahira sun yadda za ta zo su zama ba su da matsala da littafan Allah sun yadda Allah ya saukar da littafai sannan su zama ba su da matsala da kaddara ta alheri ko ta shirin. ki tabbatar da 'ya'yanki ba su shirka ki tabbatar da 'ya'yanki ba sa aikata wani abin da ya zama saɓanin aƙida ta islama ce ana buƙatar wannan babban abu ne da ake sa. to shi ne sai cewa Auwalu ma usiku ma bihi farkon abin da zan muku wasiya da shi ya ku ‘ya'yana masu albarka ma ausa bihi ibrahimu banihi wa yaqubu abinda annabi ibrahim alaihi salam da shi da jikansa yaqub suka ma ‘ya'yansu wasiya da shi annabi ibrahim alaihi salam wanda shine ake ce masa abul muwahhidi baban masu tauhidi baban masu tauhidi annabi ibrahim alaihi salam sakamakon da Allah madaukakin sarki ya masa tun da ya zama mai tauhidi to sai Allah madaukakin sarki ya masa wani sakamako duk annabin da ya zo daga bayansa to daga gidansa yake Allah ya bashi 'ya'ya guda biyu bayan ya tsufa ya bashi Isma'il sannan ya tsara masa da ishaq waɗannan ƴaƴan guda biyu su ne Allah ya sanya albarka a cikin zurriyarsu duk wani annabi daga gidan daga gidajensu ya fito daga kan annabi ishaq da annabi yaqub to duk wani annabi daga gidansu ya zo ha annabi musallallahu alaihi wasallam dangantaka tana kaiwa zuwa ga isma'il ibnu ibrahim alaihi to ba kuma sauran annabawa ake ba wanda su kuma suka fito daga gidan ishaq mai annabi ibrahim da annabi yaqub suka ce ya baniya inna allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun wa wassa biha ibrahim banihi wa yaqub haka Allah ya ce annabi ibrahim da annabi yaqub alaihi salam sun ma 'ya'yansu wasiya suka ce ya baniya ya ku 'ya'yana annabi ibrahim ya ce ya ku ‘ya'yana annabi ya shi ma ya ce ya ku ‘ya'yana inna Allah hastafa kuma dina Allah ya zaɓa muku addini wannan addini shi ne addinin musulunci falata mutunna wallahi kakku suke ku mutu illa wa antum muslimun kuna musulmai hmm? kuna musulmi kada mutum ya sake ya mutu baya musulunci in kuka yi surutu aka faɗi wani abu za ku manta kuma ni ma za ku ɗauke min hankali hmm? kun ga falata mutum na illa wa antum musulmi ku sake ku mutu face kuna musulmai ki tabbatar da 'ya'yanki suna da tauhidi idan kika sa su Allah ya taimake ki kika dora su akan tauhidi to ba wanda zai jura su ba wanda zai jirkita miki su ba wanda zai lalata miki domin inda ake samun matsala ta farko daga inda ake samun matsala mutum ya zama bai kiyaye haƙƙin Allah ba in bai kiyaye haƙƙin Allah ba to ba zai kiyaye haƙƙin kowa ba to tauhidi shine akbaru haqqin lillah shine haƙƙin da yafi kowanne girma a cikin haƙoƙin Allah to tauhidi tabbata akan musulunci وأنهاكما عما نهى عنه لقمان ابنه sannan ina hana ku abin da luqmanul hakim ya hana kansa lukman malamai sun tattauna a kansa wasu suka ce annabi ne wasu kuma suka ce ba annabi ba ne ƙauli magana da tafi ita ce Allah bai ce mana annabi ba ne Allah ce wa wala qad atayna luqman al hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid so da yaqub lukman ba annabi bane amma ɗaya daga cikin bayin Allah ne manya manya nagartattu waliyai so da lukman waliyin Allah ne to ina hana ku abinda lukman ya hana ɗansa in ji abul walid al-baji wa huwa ya'izuhu alhali lukman yana ma ɗansa wa'azi yace ya bunayya ya kai ɗana la tushrik billah kai shirka da Allah inna shirka lallai shirka la zulmun azim kafirci ne babba zalunci ne babba daukan haƙƙin Allah ne a bawai kan mutum yayin shirka shi yasa babu compromise game da abin da ya shafi tauhidi ba a ma kowa biyayya idan ya ce Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuqihuma amma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa idan iyayenka suka matsa maka suka ce sai ke shirka to ba za ka yi ba ba za ki ba ba ki da lafiya mahaifiyarki ko mahaifinki ya ce ki je wajen boka ko a je wajen boka a karɓo magani to ba za a yi ba gara a mutu gara mutum ya mutu da imani da ya je wajen boka ba dole ne kuma ya samu lafiya wani daga cikin malamai yan uwa yana ba da labari cewa wani almajirinsa yake ba shi labari ba a daɗe da faruwa abun ba bawan allah nan mutum ne mai riko da addini amma rashin lafiya ya kama shi yan shi suka matsa masa sai an yi magani maganin nan kuma za a tafi nijar ne wajen wani boka ya ƙi ya ƙi yadda har suka rinjaye shi daga baya suka tafi da shi aka ɗauke shi aka tafi da shi ya tafi wajen bokan nan an fara abubuwan da ake kawai ya mutu wace halaka ta wuce wannan sau da ka gyara a mutu ko a zauna da ciwo shi ya fi sauƙi fiye da a ce aje wajen mushiriki aje wajen wanda zai sa a kauce ma hanyar Allah subhanahu Ta'ala, a yi shirka da Allah maɗaukakin sarki zuwa wajen bokan nan fa idan mutum ya je mujarradin zuwa kawai mutum ya je annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ce lam tuqbal lahu salatu 40 yawman in zai kwana 40 yana sallah Allah ba zai aki sallar ba kwana 40 mutum yana sallah ba za a karbi sallar ba ba za a karban masa salloli guda 200 ba ko ba su bane sallolin kwana arba'in biyar biyar su arba'in ba za a karɓar masa sallolinsa ba guda ɗari biyu kuma dole ya yi in kuma ya Allah ba zai ansa ba sannan idan ya je ya gaggata shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutun ya kafirce mu abinda Allah madaukakin sarki ya saukan mu annabi sallallahu alaihi wasallam to da kai yan uwa matsalar tauhidi da matsalar shirka ba matsaloli bane na wasa ba a da sauki game da su shi yasa duk lokacin da za a yi magana kan su sai hankalin wasu ya tashi to kuma ba magana ba ce mai sauki magana ce ta aljanna da wuta magana ce ta shiga aljanna ko kuma a dawwama a wuta halini na fiya abada in an shiga ba fita to ya kamata a yi sassauci a game da wannan ya kamata a yi wasa da shi bai kamata a yi wasa da shi ba Allah ya tsare mu annabi luqman alaihi salam ya madansa wasiya cewa ne ya ban ya bunayya la tushrik billah ya kai dana kakkai shirka kakka hada Allah da wani a cikin bauta inna shirka la zulmun azim lallai shirka zalunci ne kafirci ne babba domin daukin daukan haƙƙin Allah ne aje a ba mu wani daukan haƙƙin Allah ne aje a ba mu wani wa uakkidu alaykuma fi dhalika wasiyyati. sannan kuma ina karfafa wasiyar da zan muku tawa wa ukarriruha sannan ina nanata ta hirsan ala ta'alluqi kuma saboda ina kwaɗayin in ga kun ratayu wa tamassuki kuma kuma in ga kun yi ruku bi dini da wannan addinin allazi tafaddala Allah ta'ala alaina bihi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana kyautarsa babu kyautar da Allah ya mana fiye da musulunci اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت wa نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Allah ya cika mana ni'ima cika ni'imar nan ya bamu musulunci yanzu na tabbatar da yau lahadi wasu suna can suna rawa ana buga ganga ana rawa kuma sunan bauta Allah ake mutum yana kallon wannan ya san babu addini a ciki babu natsuwa ba natsuwa addini kuma natsuwa yake koya ma mutane ana son da an ga mutum mai addini to a ga natsatsen mutum a ga mutum mai tsari ba a ga mutum kawai ɗan ba hallaka ba kun gani fala yastazilla kuma shaytan anhu shay'un min umuri duniya, kada ku bari wani abu daga cikin al'amuran duniya yastazilla kuma ya zama ya zame muku da kafafu ku zame game da duniya kada don kun samu duniya ku yi watsi da addini duk matsayin da mutum ya sama to abin da ake fata shine ya ƙara riko da addini a ga ya ƙara riko da addini kaka maumau mai dukiya ne shi Allah ya ƙara masa to a ga ya ƙara riko da addini dan boko ne mukaminsa na ta ƙaruwa yana ta ƙara samun promotion to a ga ya ƙara riko da addini kaka maumau duk matsayin da kika samu to a ga kin ƙara riko da addini wabbula dunahu hakuma sannan ina muku wasiya ya ku ƴaƴana ku ba da rayukanku saboda addini in dai saboda addini ne to ku yadda ku ba da rayukanku fa kaifa bi kuma to balle duniyarku ku ba da rayukanku balle addini balle duniyarku in dai saboda addini fa innahu la yanfa'u khayrun domin babu wani alherin da zai yi amfani ga mutum ba da hulhulu da sinawa inda bayansa za a dawama a wuta ko yana da amfani mutum ya gama jin daɗin duniya amma idan ya tafi lahira zai dawama kun ga wani abu yan uwa wani abun ban mamaki game da duniyan nan ita duk daɗin da za a ji a cikinta to daɗin nan ƙarare yana da iyaka ko dai tun mutum yana duniya daɗin ya tafi ya bashi ko kuma ya mutu ya bar daɗin ƙa'ida ce wannan ƙa'idar daɗin duniya ko ki mutu ki bashi ko shi ya tafi ya baki akwai na uku eh? wace ce za ta faɗa mana na uku a game da daɗin duniya biyu ne ko ce ki tafi ki bashi ko shi ya tafi ya baki hmm. wala yadhurru dayyun ba'dahu al-khulud fil janna babu wata damuwa da za ta cutar da mutum idan ya kasance mutum da wama zai yi a cikin aljanna shi ya sa duk wahalar da mutum zai sha a duniya in dai sakamakonsa zai zama aljanna ne to shi kenan mantawa da wannan wahalar zai manta da wannan wahalar shine sai ya kafa hujja da faɗin Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya nemi wani addini ba a matsayin musulunci ba falan yuqbala minhu to Allah ba zai an san masa wannan addinin ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin kuma zai kasance cikin tababbin lahira wanda suka yi asara suka zama tsinannu wanda ba su da rabo mutum ya bauta ma wani abu ba Allah ba ya mutu yana bautan nan to a ranar lahira yana cikin taɓaɓo a tararru wanda suka yi asara to kun zo wasiyarsa ta farko bayan ya kamba masu ya ba su tarihin gidansu ya nuna musu cewa gidansu gidan alheri ne to sai fara musu wasiya ta farko ashe abin da ya kamata mu kula da shi ga 'ya'yanmu tun suna ƙanana mu koya musu tauhidi shi yasa idan kina so 'ya'yanki su taso da tauhidi to ki saba faɗa musu kalmomi na tauhidin irin su Allahu akbar irin su alhamdulillah irin su la ilaha illallah irin su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in suna yan kanana su taso da shi su la haula wala quwwata illa billah to tun daga nan wannan abin shi ya saba shiga cikin su sun saba jinsa shi suke haddacewa suna sa suna sa suna jinsa to shine sai ya ce raja'ul jannati liman amana bi hadha fatan da ake na samun aljanna ga duk mutumin da ya mutu a addinin musulunci duk mutumin da ya mutu a musulunci to inda ake tsammanin zai tafi aljanna fa in bituma ala hadha ad ya ku ya'yana idan kuka mutu akan wannan addinin na musulunci alladhi safahu Allah wanda Allah ya zaba shi ya zabe shi wa kuma Allah ya ce shi zani ya zaɓan mana shi wa harrama ma siwahu kuma Allah ya haramta duk wani addinin da ba shi ba fa arju an naltaqi haythu la nakhafu furhata to ina fatan mu hada a wajen da ba ma fatan mu abu ina kenan aljanna ce ya ku ƴaƴana idan kuka muke akan addinin musulunci to fatan da nake muku shine mu hada a wajen da ba mu fatan mu rabu a ciki ba rabuwa in an shiga aljanna babu fita sannan yan aljanna za a sanya musu soyayya daga cikin daɗin aljanna ni kun san daɗin da ya fi burge na aljanna duka shine wani za'ana ma fi sudurihim bin ghairi duk wani abu da zai sa ran mutum ya bashi a duniya to ba zai gan shi ba a lahira a aljanna ababen da suke bata mana rai to ba su a lahira ba su a aljanna duk abin da zai sa mutum ya ji ɓacin rai shine ghil wani abin da zai koma ma mutum a zuciyar shi ya jin sa a cikin zuciyar shi to ba shi to ni duk a aljanna abin da ya fi min daɗi ke kun gani wannan ke saboda haka yan uwa a tura yara a kan kula da addini a nuna musu cewa addini shi ya fi komai babu wata nasara babu wata darajar da za a samu umma da addini ba Allah ya ba mu ikon yi wala na tawakkau izalatan sannan ba ma ba ma tunanin in mun shiga aljanna a kauda mu in mun shiga shi ke ba yadda za a ce wani ya shiga aljanna an fito da shi cikin aljannan an shiga shi ke in an shiga aljanna ba fita Wa ويعلم الله تعالى شوقي إلى ذلك والله da nake ma aljanna نكي aljanna da dadi yan uwa wa وحرصي alaihi sannan kuma da kwaɗayin da nake da shi game da shiga aljanna kama ya alamu ishfaƙi Kama yadda Allah ya san tsorona min an ta ahadik bi ahadi kuma kadamu kan kafan wani ɗaya daga ku ta zane ya zama bai shiga aljanna ba Allah ya san ina tsoron wannan aw ta'dila bihi fitnatun ko kuma wata fitina ta duniya ta zo ta karkatar da shi ya lalace ya zama bai shiga aljanna ba musamman wannan zamanin namu yan uwa zamanin fitinu zamanonin tashin hankali zamanonin abubuwa ga sunan kala-kala ana nan sai a ji wani shaidani ya bayyana kawai yana gayyatar mutane kuma a samu su su shi gobe ma wani ya sake fitowa to wannan zamanin namu sai mutum ya kafa kafa game da 'ya'yansa tarbiyyarsu mazansu da matansu a cikin rayuwarmu da nake cewa akwai wanda suke cewa ma Allah ma ba shi kuma 'ya'yanmu ne da harshenmu suke magana asalinmu ne da su amma suna cewa ba Allah kuma Allah yana ta ba su abinci saboda Allah halimu ne Allah yana da haƙuri ya basu suna ta shaƙar iskarsa suna shaƙa ba su siya ba su biya Fa fayahillu alaihi min sakhtillahi ta'ala sai ya zama hushin Allah ya afko masa ma yuhilluhu daran dawa abinda zai shigar da shi cikin gidan halaka wuce ke ina jin tsoron wannan wa yujibu lahu al-khulud fi kuma ya sanya masa ya dawwama cikin wuta fala yaltaqi ma al-mu'minina min salafihi sai ya zama ba zai haɗu da 'yan uwansa bambane waɗanda suka gabace shi ba yanzu mutumin ke shiga wuta yana tsammani ya ga annabi sallallahu alaihi sallama zai ga abubakar abubakar na aljanna zai ga shi zai ga umar zai ga na aisha zai ga sayyidina ali zai ga sayyidina usmanu ba zai gan su ba zai haɗu da su ba sai dai ya haɗu da shaidan shugaban yan wuta sai dai ya haɗu da irin su fir'aunu ya haɗu da su hamanu ya haɗu da su ƙarunu ya haɗu da su abu lahari ya haɗu da su abu jahali su zai haɗu da su can ne gidansu amma wancan gidan na dama to ba zai haɗu da waɗannan ba Allah ya tsaye mu daga lalacewa wala yanfa'uhu huna min aba'i to sai zo ya hada bayanin da ya musu a baya na cewa iyayensu kakanninsu mutanen kirki ne to idan fa mutum bai yi aikin kirki ba to wala yanfa'uhu as-salihuna lil aba'ihi babanninsa na gari kakanninsa mutanen kirki ba fa za su amfana da shi komai ba haka manzalar sama ya faɗa ma diyarsa na na fatima ya ce ya fatima tu binta muhammadin salini min mali ma shi iki la anki min allah shay'an yawm al-qiyamah ya ke fatima in kina da buƙatar wani abu da zan miki a duniya ki faɗa in miki a lahira fa ba zan amfanar da ke kuma ba in baki ba Allah ba ya ce ya Abbas amman nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai abbas bafana bafan annabi salini min mali ma shi ita la uguni anka min Allah shay'an yawm al-qiyamah duk abin da kake so in baka a duniya ka roka in baka amma ka ba Allah in baka sai in biya ka in muka je lahira ba zan amfani da kai da komai ba hmm? so da aka dangi ba za su amfani mu da mutum komai ba Allah ya faɗa mana cewa yau la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim ka'ida ma ita ce yau mai firru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني يوم ذا أي مجونة لا يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين مجون إلا المتقين بذا أحد بقى ثم زي فاتنها يحد إذا ولا بقى لا شريا يوم لا يغني والد عن ولده مالك أو آية cewa ranar da baba إينا نام أنسى wala mauludun sannan ɗa ba zai wala mauludun huwa jazin an walidihi shai'a sannan ɗa ba zai iya tsina nama babansa wani abu ba a ranar lahira idan aka tashi baba ba zai iya tsina nama ɗansa komai ba ɗa ba zai iya tsina nama babansa komai ba ba zai yi ba ba zai tsina nama sa komai ba inda kawai ake tsammanin ɗanki zai iya tsina na miki wani abu shine kin mutu mutum ya mutu yana kan addini to hisabi da za a yi in ɗansa ya riga shi rasuwa ɗan kuma yana ɗan ƙarami ɗa ɗaya ko ɗa biyu ko ‘ya'ya uku ko fiye da haka to za su zama masa kariya daga shiga wuta domin su an tashi Allah zai ce ku ba ku ba ku tafi aljanna sai su ce ya Allah maɗaukakin sarki a bamu mu tafi da iyayenmu sai Allah ce an ba ku kowa ya je dau baban sai dau baban shi sakamakon hakuri da juriya da mutum ya na rasa da a duniya to sai Allah ya masa wannan sakamakon dan sa an ce tafi aljanna sai dan ya roƙa cewa ya Allah ka bani iyaye na in tafi tare da su aljanna sai a ce an baka shi zai zo in iyayen mutanen banza ne za su tafi aljanna ba za su tafi ba to kun ga wannan abinda da al-Imam Abdul Walid al-Baji ya faɗi kenan a game da ruku da addini kaɗai sakaci game da addinin yara shi ya sa sun suna ƙanana a fara koyar da su tauhidi a sa musu ƙin shirka a cikin zuciyarsu kaɗai musu sakaci game da shirka duk abin da zai zama akwai shirka a cikin ka a musu sassauci game da shi ka a nuna musu ai ba wani abu bane ai abu ne na yaranta a ko kalma aka ji yaro ya faɗa wacce take akwai shirka a ciki ai gaggawa hana shi gaggawa hana shi aqsamul wasiyya yadda al-imamu abul walid baji ya kasa wasiyyar tasa wa tanqasimu kuma lakuma ne. wasiyya ta na kasa ta gida biyu a gare ku fa qismun fi ma yalzamu min amri shari'a akwai bangare na farko shine zan faɗa muku abin da ya zama tilas a game da al'amuran da suka shafi shari'a wato abin da ya shafi addini ubayyinu lakuma minhu ma yajibu ma'rifatuhu zan bayyana muku a cikin wannan wasiyar tawa wannan bangaren abin da ya wajaba ku san shi wa yakunu fihi tanbihun ala ma ba'dahu sannan kuma zai zama fadakarwa ne game da abin da zai biyo bayan sa kaso na farko ce bayanin abin da ke da alaka da shari'a me ya kamata su sani na yadda ake bauta ma Allah na hukunce-hukunce na haƙoƙin Allah wannan bangare na farko kenan bangare na biyu wa ismun bangare na biyu fi ma ji bukanta kuna alaihi min amri duniyaku abin da ya wajaba ku kasance a kansa na al'amarin duniyar ku kun ga to al-Imam Walid al-Baji wayayyen mutum wayayyen mutum ne ya san rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar a duniya ya ka rayu rayuwa mai kyau sannan kuma ya zaka ka kai rayuwa mai kyau a lahira domin Allah bai halice mu a duniyar nan mu zo mu kaskanta ba a'a Allah yana buƙatar mu ya zama mun yi rayuwa mai kyau a duniya kuma mu samu rayuwa mai kyau a lahira to sai ya kasa wasiyar ta gida biyu wasiya ta farko ababen da suka shafi addini wasiya ta biyu ababen da suka shafi rayuwar duniya wa ne alaihi bainakuma sannan kuma yadda za ku yadda wannan abin zai kasance a gare ku a tsakaninku ku ƴaƴana guda biyu saboda haka ya kasa wasiyar ta gida biyu al awwal kaso na farko shine yace ne bayanin abin da ya shafi shari'a ko hukunce hukunce haƙoƙin Allah subhanahu wataala sai yace at-tasdiqu bi arkanil iman abu na farko da ake bukata a wannan bangaren shine gaggata rukunnan imani fa ammal qismul awwalu amma kaso na farko fal imanu billahi azza wa jalla ina buƙatar ku ya ku ‘ya'yana guda biyu ku zama kun yi imani da Allah Madaukaki da buwaya wa mala'ikatihi kuma ku yi imani da mala'ikunsa wa kutubihi sannan ku yi imani da littafansa wa rusulihi ku yi imani da manzanninsa wa tasdiqi tasdiqu bi shara'ihi sannan kuma ku zama kun gazgata shari'o'in Allah duk hukunce hukuncensa ku gazgata su fa innahu la yanfa'u ma al-ikhlal bi shay'in min zalika amalu domin babu aikin da zai amfane ku in kun yi sakaci da wannan mutum ya ta aiki amma kuma bai da imani sharaɗin karɓan aiki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine imani yanzu za ki samu waɗanda ba musulmai ba suna da ayyuka masu kyau na gari amma dan an je lahira abinda Allah subhanahu wa ta'ala zai musu shine wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura za a zo da aikin nasu sai a nuna musu shi a ce gashi kun yi kaza kun yi kaza kun taimaki gajiyayyu kun ciyar da waɗanda ba su kun yi kaza kun gina gidan marayu kun kula da waɗanda aka kashe iyayensu kun yi kaza kun je idps kun taimaka amma duk abin da za a yi ba ku cika sharaɗin mu biya ku ba yanzu mu kyautata muku sai a sheƙi aiki amma Allah maɗaukakin sarki daga cikin sunayensa akwai albarru a cikin sunayen Allah akwai almuhsin Allah ne kyautata mu bayansa ne ko mutum bai da imani idan ya aiki mai kyau to Allah zai saka masa tun a duniya ne shi mana a duniya za a saka mishi sai a yi ta ambatan shi a yi ta ƙara mishi ma yanzu akwai waɗanda ba musulmai ba da zaki ta jinsu a duniya ana faɗinsu wannan faɗinsu da ake yin kuma Allah na ƙara musu dukiyar shi ne sakamakonsu amma an je lahira wa malahu fil akhirati min nafsi ba su da rabo a lahira Allah to abu na farko kenan ki tabbatar da 'ya'yanki suna kan imani Kunga ga ya sake jijjiga waccan waccan maganar da yayi ta wasiya annabi Ibrahim da wasiya annabi Yaqub da kuma wasiyar Luqman cewa yana madansa wasiya kai ya shirka to ya sake dawo da munan ya sake nan naga mana cewa 'ya'ya a kula da imaninsu kacewa wasa game da imani Kaɗai wasa game da aƙida kai wasa game da tauhidi a tsaya a yi abin da ya cancanta a yi wajen kula da tarbiyyar yaya abu na biyu hifzul qur'ani wal amalu bihi haddace qur'ani wal amalu bihi da kuma aiki da qur'ani wat tamassuku bi kitabillahi ta'ala sannan kuma da ruko da littafin Allah madaukakin sarki jidduhu ayi da gaske a riƙe alƙur'ani da gaske wal musabaratu ala tahaffuzihi wa tilawatihi sannan kuma da tsayawa a dage shine musabara a dage ala tahaffuzihi akan haddace alƙur'anin wa tilawatihi da kuma karanta shi da halin da aka shiga to ka a rabu da ƙur'ani yara a saba musu su zama sun iya karatun ƙur'ani ya zama ƙur'ani ya shiga cikin zuciyarsu ya zama musu jini da tsoka والمواظبه على التفكر في معانيه sannan kuma da naciya wajen kula da sanin ma'anonin alƙur'anin ba kawai su haddace ba in sun fara tasawa to ya zama an fara koya musu sun fara sanin ma'anonin alƙur'ani ta hanyar sanin ilmoma waɗanda suke da alaƙa da sanin alƙur'ani wa ayatihi da kuma sanin ma'anonin ayoyinsa walimci saluli li awamirihi sannan kuma ya zama an aiwatar da umarce-umarcen alƙur'ani ƙwa'ani ya ce ai kaza kai ya zama mutum alaramma ga hadda ga komai amma kuma ga sani ga shagala eh? ai karatu amma kuma shiririta shi yasa na sha faɗi tun lokacin da yara suke makaranta hadda kai tun daga makaranta ake nuna musu abubuwa a nuna musu kada su je su yi bawali kawai su zo kuma su sake ɗaukar ƙwa'ani koya musu cewa duk lokacin da suka je suka yi bawali to su canza alwala domin girmama alƙur'ani wannan yana da tasiri wajen gyaruwa halayensu walinti ha'u an nawahihi wa zawajirihi sannan kuma ya zama an hannu game da abin da alƙur'ani ya hana wa zawajirihi da ababen da alƙur'ani ya tsawa ya ce ka'ai ka kula da wannan yana ce ma 'ya'yansa su kula da wannan Si hadda alƙur'ani su san ma'anonin alƙur'ani su aiki da umarce-umarcen alƙur'ani sannan kuma duk su nisanci hane-hane na alkur'ani ababen da alkur'ani ya daka tsawa game da su to a nisance su a sa ma yara wannan cewa ba fa ana karanta alkur'ani ba ne don aje a yi musabaka a yi na ɗaya a biya ma mutum a ba mutum mota ko a bashi jin a bashi mashin ko kuma a bashi atamfa ko a bashi yaji ba ana karatun alkur'ani ne domin maganar Allah ne idan mutum ya zama yana karanta alkur'ani fa ka'annama khatabar rahmana bil kalimi amma suna magana da Allah ne to mutum yana magana da Allah sai ya wasa sai ya zama mai wasa a sa musu wannan cewa suna karatun qur'ani ne domin su yi aiki da abin da alkur'anin ya ce a yi abu na gaba at-tamassuku bil kitabi was sunna ya ku ƴaƴana ku zama kun yi riko da alkur'ani da sunna alƙur'ani littafin Allah sunna maganganun manzon Allah sama da ayyukansa da ababen da ya ga ana yi kuma ya tabbatar ku yi riko da wannan wuya anin nabi sama annahu qal an ruwaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di na ban muku ababe guda biyu waɗanda in dai kuka yi riko da su to har abada ba za ku bata ba bayana inji ji manzo Allah idan kina son ki samu shari'a ya'yanki su zama suna kan shari'a gidanki ya zama yana kan shari'a to dukkan ku ku yi riko da alkur'ani da sunna kitaballahi ta'ala wa sunnati waɗannan ababe guda biyu da na ban muku su ne littafin Allah da sunna ta in annabi sallallahu alaihi wa sallam addu alaiha bin nawajid ku yi riko da su da fiƙoƙinku fiƙa haƙorin nan gefen wanda ake ɓallara rake da shi shi ne ake ce masa najiza najiza ƙwara ɗaya da yawa kuma su ne na wajiz irin wanda dabbobi masu cin nama za ki ku lura idan ya kama abu haka za ku ga ya karkata shi sai ga ya karkata shi da nan yake fita mun gane to ya zama kun yi huku da wannan abu na gaba tsa'atun rasuli wa muhabbatu tsa'atun rasuli yi ma'annabi su salama biyayya wa muhabbatu da kuma san shi wasiya ta gaba ta al'imamu abul walidin baji da yake matsansa ‘ya'yansa kai guda biyu shine ya zama an yi ma Allah ɗa an yi ma manzan Allah sama ɗa'a sannan kuma an yi mai an so manzan Allah sallallahu Alaihi وقد نصح لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا أنا حسين النبي صلى الله عليه وسلم يا من نسيحة وكان بالمؤمنين رحيما كما شي من زال سما يا قسم شيء توسيين يا جماعة إيمان وعليهم مشفقا كما يا قسم شيء دي توسى يا مص ولهم ناصحا كما من زال سما يا قسم شيء يما مسلمين نسيحة واتوينا نفات الصدى الخير fa'amala bi wasiyyatihi ku yi aiki da wasiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waqbala min nusihi sannan kuma ku karɓi nasihohinsa wa asbita fi anfusikum lahu sannan ku tabbatar a cikin zukatanku kuna son manzon Allah sallallahu alaihi sallam. warriba bima ja'a bihi sannan kuma ku zama kun yadda da da manzo Allah sama ya zo da shi 100 bisa 100 kar ku rika zaba wannan ya mun daɗi in yi in an zo biki kuma ranar ba sunna ko ba haka ba ne? in ana wani abu za a yi sallah sai a yi sunna sallah a za'ar ko la'asa, amma ranar sallar idi ba sunna ko in ana bikin aure ko ana suna ba sunna sai ya aje ta gefe guda in an yi magana ta sai rana ɗaya kai sai rana ɗayan nan za ta jawo a dawoma a wuta yan uwa amsar da ya kamata a ba mai cewa haka kenan rana ɗayan nan ita ce za ta jawo ma mutum ya dawoma a wuta ai bahaushe ya yi wata magana mai kyau ya ce ɗalle ɗaya ake a faɗa rijiya amma a dubu ba a fito ba to wannan rana ɗaya ita ce za ta jawo miki azaba wal iyazu billah ta har abada saboda haka ko da yaushe sunna ai aiki da ita a komai da haka ake samun nasara kuma wannan ita ce alamar manzo Allah sallama zaki aurar da yake yake za a aura baki taba aurarwa ba kina son ke ma ki gwangwaje to sai ki tambaya ki ce manzo Allah sama da zai aurar da yashi ta farko yaye sai a miki bayani a ce yayi kaza yayi kaza ki ce to ni ma haka zai shi ne gwangwajewar amma a ayi zan gun ban fa taba aurarwa ba fa wannan ce ta farko so da ka za a gwangwaje a sha za a yi shagali sai a tsaya a duba ranar aure tabbas ranar farin ciki ce ko musulunci ya yi da farin ciki amma ne ake bukata duk farin cikin da ya sa aka saba ma shari'a to ya zama bakin ciki duk farin cikin da ake ciki amma sai aka yi amfani da farin cikin aka saba ma Allah maɗaukacin sarki to wannan farin cikin abin da zai jawo ma wanda ya yi shi bakin ciki amma idan aka yi farin cikin kuma farin cikin bai shari'a ba zai hana a ji daɗin akwai jin daɗin yanzu ba laifi ba ne za ki aurar da yake a cikin gida duk abin da za a yi ba za a fita ba ba za a yi wani abu na sabon Allah ba ki ce duk shanun da suke abatuwan mina a yanka miki su dukkin siye su a zo a ci nama ba ki laifi ba kina da kuɗin ki ki saba ma Allah ba ki ce duk shinkafar da take kasuwan mina a ka miki za ki ce ta ranar za a dafa akwai mutanen da za su ci ba ki laifi ba ba ki laifi ba su ce duk wadda ta zo bikin yaki ba a saba ma shari'a ba su ce ra'in za ta tafi tazo zo za ta sallama to za mu tafi gida Allah ya sanya alheri sai ki ce to a sa mata buhu goma shinkafa a kai mata gidanta wuta saboda farin ciki ba ki saba ma Allah ba kina da halin yin haka ne. kina da hali to amma menene sai an kauce ma shari'a sai an tsokani Allah har akwai abin da ake ce ma wai a tsokani shari'a wani ɗaurin ɗan kwana ake yin ana biki yan mata suke wa a tsokanin shari'a sunan ɗaurin ɗan kwalin haka aka faɗa mu Wani sunan shi a tsokanin shari'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un san me ake ce ma shari'a kuwa shari'a fa dokokin Allah kenan Allah shirye mu to ku zama kuna da haka wa asbita fi anfusikum al-mahabbata lahu ku tabbatar da soyayyar manzo Allah sama a cikin zuciyarku alamar kina son Manzala sama ita ce duk abin da zaki ta ce ya Manzala sama ya yi, alama ce ta soyayya warriba ma jaa bihi sannan kuma ku tabbatar a cikin zuciyarku kuna yadda da abin da sama ya zo da shi wal iqtida'a bi sunnati sannan ku tabbatar ma da kawunanku cewa kuna koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walin qiyada lahu kuma kuna jayuwa zuwa ga umarninsa idan ya umarce ku za ku jawo ku bi wannan umarnin wa ta'ata li hukmihi kuma ku zama kun tabbatar a cikin zukatanku kuna yi ma manzon Allah su sama biyayya a game da hukuncen hukuncensa wal hirsa ala ma'rifati sunnatihi sannan kuma ku zama kuna da kwadayin sanin sunnarsa duk wannan alamar san manzo Allah sama ne zan yi wani abu mai manzo Allah sama yayi Kika, ya akayi zaman kishiya da kishiya a gidan annabi salama duk abin da mutum yake bukata akwai a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai sa manzo Allah sama ya zama wani mutum da daban ba wanda ba za a iya koyi da shi ba rayuwar shi gabaki ɗayanta ta koyi ce baba ne shi domin yana da 'ya'ya miji ne shi domin yana da mata ya taba zama da mata ɗaya mai mata ɗaya zai iya koyi da shi sannan ya zo yana da mata fiye da ɗaya wanda yake da mace fiye da ɗaya zai yi koyi da shi sannan manzala sama yana da jikoki an haifa masa jikoki ya za ki mu'amala da jikokinki manzala sama ya yi aure yana da sirkai ya za ki mu'amala da sirkanki manzala sama ya aurar da 'ya'yansa sirkansa to ya za ki mu'amala da sirkanki wanda kika ba su 'ya'ya wato rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine al-insanul muqtadaji mutum ne shi amma wanda Allah ya sa ai koyi da shi shi yasa hayatuhu kulluha madarasa rayuwar manzon sama gabaki ɗayan makaranta ce makaranta ce idan mutum yana son ya shiga kowa da gwaggwadon abin da ya ga abin da Allah ya kaddara masa ya ɗibo wani ya tsaya a nazil kai wani firi ma zai yi sanin abin da manzon sun yi a gidansa ya wuce naziri ba yi naziri wani ya shige ya naziri wani ya gama firamare wani ya gama sakandare wani ya je jami'a ya digiri wani ya digiri na biyu wani ya zama profesa a sanin yadda manzon sun yake gudanar da rayuwarsa to kun ga ana bukatar wannan sannan kuma wasu luka sabilihi wasu luki sabilihi da kuma bin hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna mahabbatahu domin san manzon Allah sallallahu alaihi kudu ila alkhair ita ce take jan mutum ta kai shi zuwa ga alheri sahabi ya zo wajen manzo Allah su ne ce ya manzan Allah mutum ne yana son mutane amma wala ya bulugu mablaghahu amma saboda san su da yake ba zai iya kaiwa yadda suka kai ba sai manzo ne ce almar'u ma'a man ahabba ai mutum yana tare da wanda yake so ne sahabbai suka ce wallahi ba mu taɓa farin ciki da wata magana ba tun bayan musuluntar mu fiye da lokacin da ban su ci ce almau ma amana habba ashe idan kina son ba za ki zama tare da shi to soyayyar ta ba ta baki bace ba rera masa waƙoƙi bane ne sa na cikin bin sa hmm? sannan wa tunji min alhalaqati wash sharri sannan san manzan Allah sallama na tseratarwa min alhalakati daga halaka wa sharri da kuma sharri Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'i mai tambaya take cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi kuma ya ji iyaye amin tambaya ta ita ce iyayena ba su fahimci sunna ba kuma Allah ya fidda ni ni kadai a gidan wanda na fahimci sunna Allah ya tabbatar da ke akan haka kuma Allah ya jarabce ni a rayuwa iyayena suna ƙoƙarin nema min magani ta hanyar da bata dace ba na yi ƙoƙarin fahimtar da su amma abin ya gagara har sun yi fushi da ni sakamakon na ki amfani da maganin da suka kawo min shin ana a nan shin ana ana haƙƙin anan haƙƙin zai zai iya tasiri a kaina a matsayina na yarsu jazakallahu khairan wassalamu alaikum to Allah ya baki lafiya Allah ya fitar da ke daga cin damuwar da kike ciki mu ma Allah madaukakin sarki ya fitar da mu ga baki ɗaya kuma ya kare mu da lafiya ga baki ɗayan mu biyayya ga iyaye kamar yadda na fara fage a cikin karatu tana da iyaka duk abin da iyaye za su sa mutum ya zama saban Allah ne kuma ƙarar saban Allah ne to ba laifi ba daidai bane mutum ya musu biyayya idan mutum ya saba musu tushe aka fi su, amma ya bi hanyoyi na hikima domin iyaye suna da haɗari haƙƙinsu yana da girma ko da ba a yi da abin da suke mutu wannan kuma bai sa a yi faɗa da su ba ki bi hanya ta hikima amma ba za ki bi su ba hanya ta hikima ba laifin sun ba ki maganin ki je ki zubar in kina ganin ku fitina za ta zama miki in sun ba ki je ku yi kaman kin sha alhali ba ki sha ba shi nan kika tara ko kuma in kin yi sai ki je ki sa a matsayi shi ce magani na na sabo in kuma sun ce sai kin je wajen saban Allah to nan ba za ki je ba amma dan sun ba ki magani to ki ansa in kika ansa sai ki amfani da shi wannan kuma bai hana duk abin da yake na kyautata ki ci gaba da kyautata musu ba ki fi kowa biyayya a cikin 'ya'yansu ki fi musu biyayya fiye da kowa wannan zai sa ki mallaki zuciyarsu su fahimci ashe ba kina kin shan wannan maganin ba ne saboda wani abu kawai na son zuciya a kina kin ne saboda ya saba ma addini amma ga abin da bai saba ma addini ba kina musu ladabi da biyayya a kai da wannan ake cin nasara bahaushe ya ce ladabi da biyayya daɗi ga akuya na ɗakin kura amma tana da shashafa imana saboda iya ladabi da biyayya sai kura akuya ta shiga ɗakin kura har ma akuya har ma kura ta rika shafa ta kuma bata cinye ta ba saboda wayo da ladabi da biyayya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu Allah ba mu ikon sauke haƙoƙin mu a kan wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh